Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm da kuma niya sai tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yemen a kasar ghana kuma za ku iya kama mu ta alfa rediyo da ke kumasi Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a bakwai ga watan Yuni shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To Zahra, Prime Minister Habasha Abi Ahmed ya sauka a babban birnin kasar Sudan yau Juma'a don ya haɗa tattaunawar sulhu a tsakanin shugabannin mulkin sojan kasar da shugabannin 'yan adawa masu zanga-zanga. Kafofin watsa labarai da dama a Najeriya sun rawaito cewa wata kotu a Abuja ta jingine dakatarwar da hukumar sa ido akan ayyukan kafofin yada labarai ta Najeriya NBC ta yi wa tashar talabijin ta AIT. Sannan a yau Juma'a ne Prime Minister Birtaniya Theresa May ta ajiye mukaminta na shugabancin Conservative Party. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kamar yadda Hafiz yanzu ya faɗa a kanin labarai wata kotun Najeriya wata kotun tarayya da ke Abuja a Najeriya ta soke umarnin da hukumar kula da shirye-shiryen kafafen watsa labarai ta ƙasa wato NBC ta yi da dakatar da hukumar Dar Communication wato gidan rediyon Repawa da gidan talabijin ɗin AIT. sannan za ku ji cewa hedikwatar rundunar sojan saman najeriya ta ce jiragen yakinta sun kai farmaki tare da rugurguza ɗaya daga cikin manyan sansanonin mayakan 'yan ta'adda a zirin yankin tafkin chadi bayan nan za ku ji cewa a jamhuriyar niger wani tashin hankali ne ya barke tsakanin makiyaya da manoma a garin gaidamciku na ƙaramar hukumar shitimari a jihar difa Daga bisani Mahmud Lalo zai gabatar mana da shirin duniya Amurka. Sannan za ku ji wasu ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Firaministan Habasha Abi Ahmed ya sauka a babban birnin ƙasar Sudan yau Juma'a don ya haɗa tattaunawar sulhu a tsakanin shugabannin da ke mulkin sojan ƙasar da shugabannin 'yan adawa masu zanga-zanga da suke goyon bayan mulkin demokuraɗiyya bayan da sojoji suka ɗauki wani mataki a wannan satin da ya hallaka sama da mutane ɗari. Ahmad ya haɗu da wasu manyan hafsoshin soja a Khartoum kuma ana tsammanin zai haɗu tare da shugabannin ƙungiyar FDFC wadda gamayyar ƙungiyoyin masu neman canji ce da suka jagoranci tarukan zanga-zanga da suka yi sanadiyar hamɓarar da tsohon shugaban Sudan Umar Albashir daga kankaragan mulki a watan Afrilu. a halin yanzu kuma kungiyar tarayyar kasashen afirka ta ce ta dakatar da duk wata hudda da sudan har sai ta kafa gwamnatin farar hula majiya alhamis ne majalisar tsaro ta kungiyar tarayyar afirka ta ba da sanarwar dakatarwar yayin da shugabannin masu zanga-zangar a sudan suka yi watsi da tayin da shugabannin mulkin sojan kasar suka yi musu na su zo a tattauna makomar kasar a siyasance a nan gaba Kafofin watsa labarai da dama a Najeriya da suka hada da jaridun Daily Trust, Bangar da tashar talabijin ta Channels sun rawaito cewa wata kota Abuja ta jingine dakatarwar da hukumar sa ido akan ayyukan kafafen watsa labarai ta Najeriya NBC ta yi ta yi wa tashar talabijin ta AIT da Radio Repower. A yau Juma'a ne alkalin babbar kotu ta Abuja Yan Eko ya yanke hukuncin cewa a bar abubuwan yadda suke. a jiya ne dai hukumar ta nbc ta sanar da dakatar da cibiyar watsa labarai ta dar wacce ta mallaki tashoshin na ait a bisa zargin cewa tana watsa labarai da rahotanni da ke iya tada zaune tsaye A halin yanzu kuma kwamitin kare 'yan jaridu na CPJ da ke nan Amurka ya nemi hukumomi na Najeriya da su gudanar da bincike kuma su horar da duk waɗanda ke da hannu a cikin ɗan karan dukan da aka yi wa wani ɗan jarida mai suna Kofi Battles wanda aka ce an ba shi kashi lokacin da aka gan shi yana ɗaukan hoton bidiyo na wasu jami'an tsaro da ke dukan wani yaro matashi a garin Fatakwal. Yau Juma'a ne Firaministan Birtaniya Theresa May ta ajiye mukaminta na shugabancin jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya wato Conservative Party, kuma ana sa ran a sati mai zuwa za a gudanar da zaben wanda zai gaje ta. May za ta ci gaba da rike wannan mukami har zuwa lokacin da za a zaɓi wanda zai gaje ta. Ana sa ran za a tsayar da sabon shugaba zuwa ƙarshen watan Yuli, amma kafin nan za ta ajiye iko akan duk wani batun da ya shafi ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai wanda aka ɗeba ma lokaci har zuwa 30 na watan oktoba na bana Firaministan da zai maye gurbin me na da ƙasa da watanni biyar ya yanke shawarar ko zai ci gaba da fafutukar aiwatar da shirin me na jinkirta ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai ko kuma su bar EU ba tare da wata yarjejeniya ba gaba ɗaya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a ne jami'ai daga Amurka da Mexico suka koma kan teburin tattaunawa don neman hanyar da za a magance matsalar kwararowar bakin haure daga kasashen nahiyar Amurka ta tsakiya zuwa kan iyakar kudancin Amurka da ya janyo barazanar cinikayya tsakanin kasashe makwabtan juna. a jiya alhamis amurka ta matsawa mexico don ta ƙara ƙoƙarin hana karuwar bakin haure daga nahiyar amurka da suke tun tunkaro arewaci don zuwa amurka yayin da shugaba donald trump ya sake sabunta barazanarsa ta saka harajin kashi biyar cikin ɗari akan dukkan kayayyakin da ke shigowa daga mexico a sati mai zuwa idan dai ba a cimma wata yarjejeniya ba mataimakin shugaban ƙasa amurka mike pence ya ce ana samun ci gaba a zantawar da suke da mexico a wannan satin amma ya kuma ce amurka tana son ƙasar mexico ta ƙara ƙoƙari don hana kurarowar dubban bakin haure da ke fitowa daga ƙasashen guatemala honduras da kuma el salvador hukumomin kiwon lafiya ta hukumar kiwon hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ta ce a kowace rana mutane fiye da miliyan ɗaya a duniya ke wayar gari su ga suna ɗauke da cututtuka da ake samu ta hanyar jima'i a cikin rahoton da tabbatar da shi jiya alhamis na nazarin da ta yi kan lamarin hukumar ta ce a tsakanin kowane gungun mutum 25 a duniya kullum ana samun akalla mutum ɗaya da ke ɗauke da akalla ɗaya daga cikin cututtuka hudu da ake samu ta hanyar jima'i. Rahoton na hu ya ce a shekarar 2016 wacce ita ce shekarar ƙarshe da aka yi nazarin a cikinta akwai mutane sama da miliyan 376 a duniya da ke ɗauke da waɗannan cututtukan. waɗanda kuma shekarunsu suka kama daga 'yan shekaru goma sha biyar da haihuwa zuwa ga masu shekaru arba'in da tara a duniya. Cututtukan hudu da aka samu ta hanyar jima'i sun hada da wata cuta da ake kira da ake kira chlamydia da ke sa mata su fuskanci matsala wajen samun ciki. Muhammad Hafiz Baballa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da Najeriya inda wata kotun tarayya da ke Abuja ta soke umarnin dakatar da cibiyar watsa labarai ta DAR wasu gidan rediyon Repawa da gidan talabijin ɗin AIT wanda hukumar kula da shirye-shiryen kafafen watsa labarai ta ƙasa wato nbc ta yi inda aka yi zargin cibiyar watsa labarai ta dar da karya dokokin da aka ba su na lasisin izinin ayyukansu wakiliyar muryar amurka madina dauda ta haɗa mana rahoton Kotun tarayya da ke zama a Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Inyan Ekuo ta soke umarnin dakatar da hukumar Da Communications masu rediyon Repawa da talabijin ɗin AIT. Wannan ya biyo bayan shigar da ƙara ne da shugaban Da Communications Raymond Dopaisi ya yi akan matakin dakatar da gidajen watsa labaran da hukumar kula da kafofin watsa shirye-shirye ta Najeriya wato NBC ta yi. an dakatar da lasisin da communications ne har zuwa wani lokaci da hukumar nbc ta kayyade ba sakataren hukumar nbc muhammad murtaba sada ya ba da hujjojin da ya sa aka ɗauki wannan matakin dokar da ta bullo da nbc din ta sa mataki cewa lallai lallai ka tabbata in za a baka lasin ba za ka yi amfani da lasin din nan ba don rarraba kan jama'a ko ta hanyar addini ko ta hanyar kabila ko ta hanyar bangaranci na kasa sai ka sa hannu akan wannan to kuma wannan doka in ka kasa shi in kai abu ga dama wani abin da yake bukata ko a tsaye da lasin ɗinka ko ma gaba da a kwace lasin ɗinka eh, saboda haka dole muke damu muka damu akan abubuwan su rihe kunnuwan mu muke ma mu jawo su mu ce ku zo mu zauna a ofis mun yi wannan ba su ɗaya ba su biyu da su ba mun nuna masu ya kaza da kaza fa bai dace ba ya kare doka kaza ya kare doka kaza an ce wanda ba mai rabon shan doka ai ba jin koba an yi ta kokarin a kwabe su an nuna musu to amma abin ya kai ya ci tura amma kuma kungiyar 'yan jaridu ta kasa a ta bakin sakatarinta shu'aibu leman ta ce matakin da nbc ta dauka bai yi daɗi ba matakin da nbc ta ɗauka na rufe gidan talabijin na ait bai daɗi ba kuma mun mamaki kwarai da wannan mataki da aka ɗauka na rufe wannan gidan talabijin gabaki ɗaya tare da rediyo to mu a ƙungiya mun yi kira ga nbc da ba tare da bata lokaci ba su buɗe wannan kafa kafan watsa labarai domin mun tabbatar akwai matakai da za a iya ɗauka ladabtarwa idan an ga an yi laifi kuma muna ganin haka ɗin gaskiya bai kamata ba a najeriya ne ake irin wannan ɗaukan matakai wanda ba su dace ba saboda haka muna kira lalle-lalle a dakatar da wannan abin da ake yi saboda kar a yi rauni ma demokradiyya a wani abu mai kamar nuna goyon baya ga hukumar nbc sakataren wata kungiyar matasa mai kare muradun 'yan ƙasa da ake kira youth protect nigeria yahuza abubakar karshi ya yaba da matakin da hukumar nbc ta yi shi karin kai shi san cewa yana da wani matsala ma wanda idan da baba zai tashi ya bullo da ababe inda ya kamata shi karin kai shi ya kamata ce yana na a rufe yanzu shine muka ga cewa bai dace ba irin su ire-irensu su tashi suna wani magana yanzu saboda akwai illoli da yawa wannan mutumin da muke magana kansa baya biyan albashin ma'aikatansa kusan shekara uku dari biyar ya kora last year shekaran da ya shude har yanzu bai ba su entitlement nasu ba yanzu ya fito yana son ya ma wannan gwamnatin ready akan cewa ana son a take hakin na gidan rediyonsa wannan ba daidai ba ne Abin jira a gani shine ko hukumar NBC za ta janye dokar dakatar da Da Communications masu rai da AIT talabijin ko za ta ɗaukaka ƙara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. hedikwatar rundunar sojojin saman najeriya ta ce jiragen yakinta sun rugurguza ɗaya daga cikin manyan sansanonin mayakan 'yan ta'adda a zirin yankin tafkin chadi a ci gaba da farmakin da take kaiwa 'yan ta'adda wakilin murya amurka hassan maina kaina daga abuja ya aiko mana rahoton The operation was uh, executed uh, yesterday it's part of the ongoing operation, especially the air offensive operation uh, being conducted uh, against the terrorist targets within the Lake Chad green fringes. Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commodo Iji Kulle da Ramola, ke mani karin bayani bisa wani wawan hari da suka kai ta sama, inda suka yi ta ruwan wuta ga 'yan ta'adda a asirin yankin tafkin Chadi. Ya ce uh, bayan da jiragen leken asirinmu suka tattaro mana mahimman bayanai dangane da wani babban sansanin mayakan ISWAP a wajajen dazukan tanzirin uh, tumbin mai koya. Uh, inda nan take muka tada jiragen yakinmu samfurin Alpha Jet suka afka masu. Na tambayi Air Komodo da Ramola ko wani irin barna suka yi wa mayakan na iswap they were able to record the direct hits within that location uh, and then the logistics facilities uh, structures yi murgurguza kayakin amfanin su irin su na'urar samar da hasken wutar lantarki mai aiki da hasken rana uh, wato solar panel sannan muka kakkashe mayaka masu yawan gaske kamar kuma yadda muka ga tulin makamai da kuma man uh, fetur ɗinsu na ta cin wuta. then the logistics facilities, fuel, ammunition and other things were seen engulfed in uh, huge balls of fire as a result of the airstrikes. A cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, irin wannan nasara da sojojin Najeriya ke samu abu ne mai karfafa gwiwa. Da samun irin wannan nasara da kuma fitar da uh, jawabi irin wannan zai taimaka ya karfafa ma sojojin zukata. Win Commander Musa Isa Salman mai ritaya ya ce matakin da mayakan saman Najeriya ke ɗauka a halin yanzu na bankaɗo maɓoyar 'yan ta'adda na iswap da boko haram sannan kuma afka musu wannan dama can shine abin da ya dace shi wannan nasarar sai a ce abin yabawa ne kuma muna fatan a ci gaba da samun irin wa'annan nasarorin kuma shine abin da kullum muke faɗi cewa Eh, ya kamata strategy ya zama cewa akan kai yakin ne ga su 'yan ta'adda kar a jira a ce sai sanda suka kawo farmaki sannan a kora su a'a ya kamata a nemi inda suke ne a kai wannan farin gare su ta haka ne kadai za a iya eh, shawo kan wannan al'amarin ba kawai a zauna ba cewa sai sanda suka kawo fari sannan a kora su idan eh, kaga shi ma kamar yadda shi da ramon lake cewa ya ce air offensive shine farmaki eh. hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina A jamhuriyar Nijar wani tashin hankali ne ya auku tsakanin makiyaya da manoma a garin Gaidam Ciku na karamar hukumar shitmari a jihar Diffa abin da ya sanadiyya asarar rai wakiliyar murya amurka tamar abari ta aiko mana da rahoton a garin gaidam na karamar hukumar shatimari ne da ke yankin difa wata rigima ta auku tsakanin manoma da makiyaya wanda kuma ya haddasa asarar rai na mutum guda a ciki yayin da mutum hudu suka ji mummunan rauni jibrila malam kalla shine magajin gari na karamar hukumar ta shatimari ya kara mana haske a yayin da na hira da shi a wayar tarho tsakanin da manoma. To abin yadda ya faru kamar da babu zancen gona babu zancen wani da kuɗa ɗaya tsakanin su ne haka kuma abu ya zama babba. Ganin cewa yanzu damanar wani wuri bata ma fara ba bare a ce ko an fara aikin gona. Kamar wani abu ne ya haɗa su ko ko wajen gyaran gona ne tunda yanzu makiyaya ai ba za a ce ba sun shigo gona. Eh to yanzu kwanaki babu suna wanda suka waɗannan babu dabbobin ba. Kawai dai kaman har yanzu ana neman a gane menene a tsakanin to, Ko wani tsohon abu ne ya tashi ba mu sani ba abu da yake to ni da aka samu labarin da to kuma na gaya a kuma prezo ga zama prezo ne gaban mu hmm. na wani ma prezo ga yana da ana tashi da su ke ya samu da fara an ka so shawar mota ne wani hmm. kamar an samu rasuwa ko jin ciwo haka tsakanin su eh eh an samu mutum ɗaya rasu wajen ga ne manoma hmm. eh to akwai da wani da suka rauni kibiyar yana yi an kawo su nan likita ne ba ba ku da kibiyar kuma a yi musu magani kamar yanzu su waɗannan ah, jami'an tsaro da aka tura sun kamo mutanen kuma da suka yi bannan an kama an kama mutum guda an kawo suna da labarin wannan gandar musu da musu kama mutum guda yanzu da za a bincika ka gani menene mu ya hada su menene da wannan da ya can tsakanin yanzu wani mataki ne kuke ganin ya dace a ɗauka ganin cewa da manan ma bata fara ba gashi sun fara rigima to su dama ba gurin gurin noman rani ne inda suke nan mm. inda suka yi rigima dama babu noman damuna a can dama dai wanda dai noman rani da yake yi kuma rani ma ana nema zo abin da ya saura albasa suna nema mm. su kwashi su dauki abin mm. to to abin a zu ba mu damu ba kan shi sosai ka abin kwada ne kamar masaya da manoma kuma abin kuma amince shi kamar kwadan kabilanci ne kudari da bari bari kamar haka ne yake za a da abu ganin cewa wannan yanki naku da yanki ne wanda yake da matsalar tsaro kamar yaya al'amarin tsaron yake a yanzu jiya lalle jiya da fadi jandar aka tura amma da gaba na militar ne suka tayi kashe mutan gaba ɗaya cikin lungu abin da yake rigima to jawari suka tayi da dama gurin suka shiga cikin duka aka kashe Garin na gaidam cikudai ana samun ruwan sama wanda ke kwanci abin da ya ba jama'ar garin damar yin noman rani a wurin. Ainihi karamar hukumar Shetimari yanki ne da ke da kwanciyar hankali. Mafari kenan al'ummar ta ke gudanar da kasuwanci da noma da kuma kiwo. A baya-bayan nan ne dai suka fara fuskantar tashe-tashen hankali rigingimu tsakanin makiyaya da manoma ya yi kamari hakan ne kuma ya kai hukumomi shirya tarurruka na waye kai da rigakafin rigingimu a wajen amma abin ya ci tira kamar yadda aka samu wannan tashin hankali yanzu haka dai a cewar magajin garin na ce timari al'amarin yana hannun hukuma za kuma a gudanar da bincike don nemo bakin zaren tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger a gaida tamar abari saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai ta'allaka ne kan ziyarar da shugaba Trump ya kai a Burtaniya a farkon makon nan. Ziyarar aikin da ya kwashe kwanaki uku yana yi, wacce ya kai ta yayin da Burtaniyar ke kicikicin ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Lamarin da ya kai ga Firayim Minista Theresa May ta murabus daga mukaminta. Yayin da kuma a gefe guda wasu suka yi zanga-zangar nuna adawa ga ziyarar ta shugaba Trump. Sunana Mahmud Lalo. a rana ta biyu ne da yayin wannan ziyarar aiki ta shugaba donald trump a birtaniyar jama'a da dama suka ba a kan titunan birnin london suna zanga-zanga inda suka aike da sakonni daban-daban ga shugaban na amurka charlie wani mazaunin birnin london ne yana kuma ɗaya daga cikin mutanen da suka yi zanga-zangar change policies and the Paris agreement. Ya ce ni na fito yin wannan zanga-zanga ce saboda irin manufofin shugaba Trump kan sauyin yanayi da kuma yadda ya fice daga yarjejeniyar kare muhalli da aka kulla a paris ita kuwa christine foch wacce ita ma tana cikin masu zanga-zangar ta ce dalilinta na fita zanga-zangar shine values like respect for other people tolerance non-discrimination ina so na ga ana tabbatar da halaye na mutunta bil'adama haƙuri da juna da kuma ɗaukan kowa a matsayi ɗaya ga kuma abin da ethan holding ke cewa wacce ita ma tana cikin masu zanga-zangar. My biggest problem with Trump is just the hate within him and the fact that he can bring that hatred out in other people. Babbar damuwa ta da Trump ita ce irin ƙiyayyar da yake nunawa inda har ta kai ga yana fitowa fili yana nunawa. To baya ga waɗannan mutane ƙungiyoyin da ke kare muradun mata ma sun fito sun yi zanga-zanga kan abin da suka kira na ƙoƙarin da gwamnatin Trump ke yi na daƙile 'yancin yin zaɓe a fannin haihuwa. to sai dai shugaba trump ya yi watsi da batun na zanga-zangar inda ya ayyana su a matsayin labaran kanzan kurigi yana mai cewa al'ummar ƙasar ta burtaniya ta nuna mai kauna ta hakika ya ce a lokacin da na zo a yau akwai dubban mutane da suka yi ta nuna min kauna sai kuma na ji an ce wai masu zanga-zanga ne sai na ce ina masu zanga-zangar ban ga ko ɗaya daga cikinsu ba to baya ga batun zanga-zangar shugaba trump ya faɗa manema labarai cewa yana burin ganin kulla wata yarjejeniyar kasuwanci tsakanin amurka da birtaniya ya ce akwai babban alfanu a wannan yarjejeniyar kasuwanci wanda ya ɗara wanda muke gani a yanzu. Ita ma a nata ɓangaren, Firayim Ministan Birtaniya Theresa May wacce a ranar juma'a da ta gabata ta sauka daga mukamanta na shugaban jam'iyyar conservative saboda ta gaza cimma matsaya kan ficewa daga tarayyar turai ta goyi bayan wannan yarjejeniya and it is this relationship that helps to ensure there are jobs that employ people here in the UK. Wannan dangantaka ita take tabbatar da samuwar ayyukan yi ga mutane a Birtaniya da Amurka wacce kuma take samar da ci gabanmu da tabbatar da makoma mai kyau. And in the United States that underpins our prosperity and our future. To amma masu fashin baki irin su Jacob Parakilis na Chatham House sun kore yiwuwar kulla wata yarjejeniya tsakanin Amurka da Birtaniya a nan kusa. with Brexit still uncertain and the inability to determine. Ya ce yayin da ake fuskantar rashin tabbas kan shirin ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai. sannan ga rashin tabbas da ake fuskanta kan yadda dangantakar kasashen biyu za ta kasance a nan gaba yayin da ba a samu maslaha ba kan ko burtaniya za ta ci gaba da zama a cikin tsarin cinikayya na bai daya ko kuma tsarin kasuwancin da ba shi da shinge ko haraji da kungiyar tarayyar ta turai a bangare guda kuma a wani yunkuri da ya na shiga tsakani a rikicin na ficewar burtaniya daga kungiyar tarayyar turan trump ya gana da shugaban masu goyon bayan ficewar wato najal faraj wanda ba sa ga maciji da firayim minista mi masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu In a madadin julie leathers gresham da ta hada wannan shirin sai kuma patsy da kuswara wacce ta hada ainihin rahoton mahmud dalo ke cewa ya wutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko daga Haƙilu da Ruwanu Malumfashi inda ya ce, Shugaba Buhari ka wadata al'ummar najeriya shine matakin farko da ya kamata ka yi ba yawaita yawon kasashen duniya ba daga nan sai sako daga aliyu abdullahi dorin baga ya ce rashin jituwa da ke faruwa tsakanin masarauta da gwamnatin jihar kano abin takaici ne da fatan malaman addini da masu faɗi aji za su sa baki don a daidaita al'amarin sai kuma sakon okabashi abdulsalam koko inda ya ce salam voa hausa ina taya dukkan al'ummar musulmin duniya baki ɗaya murnar bukukuwan sallah bayan kammala azumin watan ramadana da fatan allah ya maimaita mana amin saƙonmu na ƙarshe ya zo ne daga Abbas Baffaciledi daga jihar Bauchi. Ya ce, Assalamu alaikum sashen Hausa, ina so a yau ku bani dama na taya 'yan uwana musulmin duniya murnar kawo ƙarshen azumin watan Ramadana. Allah ya sa muna cikin bayan da aka musu rahama a cikin wannan watan allah ya bamu ikon amfani da darussan da muka koya to jama'a muna godiya kuma ci gaba da aiko mana da saƙonninku huta lafiya a gaida binta s yaro da wasiƙun masu sauraro yanzu kuma sai labarai amma a takaici. labaran a takaice. Firaministan Habasha Abi Ahmed ya sauka a babban birnin kasar Sudan yau Juma'a don ya haɗa tattaunawar sulhu a tsakanin shugabannin da ke mulkin sojan kasar da shugabannin 'yan adawa masu zanga-zanga da suke goyon bayan mulkin demokuraɗiyya bayan da sojoji suka ɗauki wani mataki a wannan satin da ya hallaka sama da mutane ɗari. Kafofin watsa labarai da dama a Najeriya da suka hada da jaridun Daily Trust Bangar da tashar talabijin ta Channels sun rawaito cewa wata kotu a Abuja ta jingine dakatarwar da hukumar sa ido akan ayyukan kafofin watsa labarai ta Najeriya NBC ta yi ta yi wa tashar talabijin da rediyo ta AIT. A yau Juma'a ne alkalin babbar kotu a Abuja, Nyan Ekon, ya yanke hukuncin cewa a bar abubuwan yadda suke. A yau Juma'a ne Firaministan Birtaniya Theresa May ta ajiye mukaminta na shugabancin jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya wato Conservative Party kuma ana sa ran a sati mai zuwa za a gudanar da zaben wanda zai gaje ta. May za ta ci gaba da rike wannan mukami har zuwa lokacin da za a zaɓi wanda zai gaje ta. Ana sa ran za a tsayar da sabon shugaban zuwa ƙarshen watan Yuli. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Tadi Abije da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.